أهل الأرض مع أهل السماء هو أيضا بيتي نعم سجس بدر يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء وكل يوم a haka nan daga nan wannan har zuwa ƙarshe gida ake yaren masu jarabawan ƙur'ani da ce kulhu Allahu ahad suke ila akhir ga da wani bawan Allah ya ce mana kul uhiya ilayya annahu sama'a nafaran min al-jinn ila akhirih ashe bango goga shi tun da ana allo biyu Allo na asali a nan, aka samu yi kaɗan a fentin gefe da dinga rubutu a cikin so da tsewa aka karatun ƙwararrun bawa kan oyin ka rubuci su kanka. Can wurin a cikin ka mutum yana ya zo ya ce, Kul ohiya ilayya, ila akhir shi. So, yau ta ku gane yau a ta'alamu na abu su kuma yau. Adona ce yau, ba na, har ka ce yau, yau kwanci da na yau. Nan ku gasa uku Allahun. wanda ana jarrabawa ana ta kyalkyala dariya wanda suke kofa suka fara fara muna jarraba kuma za mu wani dariya hmm. ai ma kaɗan su malu nan ko ana kofa wani ke zan bani wanda ke wala dan ɗan ka ta wani kuma shi ma kafiya ya yi ya matsa shi ce wallahu kin ga man da jan qur'ani ba ga garu ta wannan zai bada kun uhiya ilayya ila akhirih hmm? eh ina ai ma na shafi an basira ai musiba ce in Allah shafi maka basira ai sai dai sai dai duwa kana iya tafiya ka sako maka abu na ji an fita don tafi mu ko wata abu ne sai wani dai na ƙarfi kai ya ba su ne zai tafi ya kulle ya tafi da makullin na dawo na ce idan makulle makulle ke na ƙarfi ne na fara tunani ya ya ya ya sai ga shi da kuɗi ina da makullin kama da jiki kamar shi shi Allah sarki ya ba ban nuna masa na abubuwa mu je tafiya فهو سبحانه يدعو على سمائه wa’alu arzuhi ya da’uhu da nan shi Allah ta baraka wa ta’ala ya da’uhu da sarfiko ya tamaniyarsa suna jira shi suna roƙon shi wa’alu arzuhi لا rautsar ya ba ka rikici da shi kaga Allah zai mutum shi wayan na roƙon shi ya Allah ka ba mu gari ka sauƙaƙa gari ce Allah ka sauƙaƙa dawa ko muke yan suna Allah ka sauƙaƙa shinkafa su shinkafa suke ce shinkafa ce ta zama abin su da yin da fito in daga kano kace daga katsina daga zaria kana zuwa kaduna abin kuma shinkafa cikin kanza amma ya da ɗan kaduna zai roƙi shinkafa mu ga za mu roƙi Allah kawai to Allah ka fam dawa ta yi ka ga mai roƙon dawa na roƙon dawa mai roƙon gari na roƙon gari mai roƙon shinkafa na roƙon shinkafa to sai kuma kiwon falo su kuma suna roƙon shayi shayi to shi ne ne za ka roƙa iya araha ina buƙatar shayi dai iya araha burodi ya yi araha ina roƙon shayi in kai ɗayan kamin mako to wannan ya gina wannan na wannan ma ya ji haka na roƙon shi saudi na roƙon shi ingila na roƙon shi amerika na roƙon shi china tana roƙon shi bai rikicewa yana jin kowa to kafin kuma sai an ce kawai ba Allah lai su kuma shirbi shi ana wani kwatar da ba la ta gabe da la ta gule tsohon bakai wala yishgiluhu sha'alun an sha'ani lamari bai ɗauke masa hankali daga wani lamarin. wala ya rabo. ilina. sa'ilina baya kosawa don nacin masu roƙo wa huwa damilu ibadiki shi shine wanda ya tsaya wa bayansa kama bi ta'ihim kullama yas'alunahu da bashi duk abin da suke yake hanyar suke roƙonsa iyahu min hanyar kusa yankusa da indahu ba tare da abin da ke hannunsa ya rabu ba nan yanzu muka je muka karya a gidanka sai an naka saka to wani ko kan je gidanka ma ba abin da za a karya ba kike da mutane ba to babu hmm? ruwa'i ɗan ce ba za su sha ruwa rijiya fiye wata suke so ما عنده بل يميته سبحانه مل آه يمينه لما يميته يمينه سبحانه ملأ dama sa da yake bayarwa cike take shi ba kawai ake ta kai ɗiba ake ɗiba ka zo da ɗiba ba ka ɗiba ka ci ka ɗiba ka abin da nan kamar ba ka ɗiba ba sai Allah maganin alaƙa Hmm? bayan zama kan da suke maganin in yau da ba ce ta yi a aita baka aita baka eh bayan ɗan ɗan mutum da ya san da ka da wannan na baka wannan na baka wani in ke baka ungo baka ba ba sai fushi harare ka sau ka duba yana zaka kai duk wanda zaka duba kake da sassawa yana da shi la tudduha nafaqatu شير وبيت قدها من الله ولو أن عباده كله إلا ذاعة الضائن سكت عموا في سعيد واحد فسألوه فدنجلوا فزا فعاطى كل واحد فسألك يبا وقوع أبو الدجيروه ما نكت ذلك من ملكه من بيرجي سرعة صلاة illa kama yanqusu na mikhyat sai dai kaman ragewan allura idan udkhila al-bahar in aka koma to allura ko ko a kofi kasa allura a saki ba ka iya fahimtar abin da ta ba. wa idza kana al-amru kadhalika to wa in dai abun nan haka yake kuma haka yake attisadul abdi bawa ya kama wa ka'idar tsani فيما بينه وبين الله من الشفعاء والشركاء والزهراء أمر في غاية البطلان شفاء وين سن ينا جن روكو ينا تبي ينا تتكى ذلك يتكى كما أني كما تابي سن نكو متجيك تتكى أني الله بيباك بكذو فنا روكم باوا إيرينك aka tsaya can da Allah ya sai in mutum ne ya taso ya zo baka wannan Allah ne zan kufu shi da Allah ya shi shi ma ba ina so ya baka ba mutum nawa ya Allah ko ya kawo maka daga nan Allah ne ya baka ana so ka amfani da shi in ka ga dama ka je ka tsofar da shi wa wayi Allah لأنه سوء ذنب البرقم balla شعره ko da misalin bako kai ka zo ka tada bako na girki kaga rabi yadda aka ba ba shi abinci ya shi idan kana kana ba zai kama girki kuma wanda girki shi ya shi masa amma dai gaskiya to ba kai sa a mata ba wata ya mullahu ainihin bil hajar ila man ya'lamuhu bi ahwalil khalqihi shi wannan tabbayin da ke ce dan can da ka ce li anna su'u dan da rabbi wattihamul lahu tun ta sabila ajati ila ma ya'lamuhu bukatan abun da na sani bi ahwali nafsihi aw bi ghairi iradatihi aw yastaqim lahu ihsanahu wa rahmatuhu fihi aidan tashbihun lahum billah wannan bayi da kaje kana roƙo ka manta su da Allah akwai ta manta su da Allah ya ce sai ɗakin ibadati ta abidi wa huwa min asabahil bukan wal mushriku shi mushriki ma bihi ghairi Allah bihi wa huwa yaqtidu ta'zimahu subhanahu wa la yajhadu sifatihi wa la yu'tiluha ولكن المؤثر ولكن المؤثر ليس عنده إلا النحو القرآن وأين القرآن من الإيمان فتلا هنا في تبقى مشركية مؤثر مشركي من دوتن جنس mai bautan mala'iku mai bautan waliyai fi mu'akkali da kore siffofin Allah da sunayen Allah. Domin duk da ya kama wani wali yana bautar da kai shi ga Allah, da ma Allah ya kai shi ga. Tun da ya ga shi ne ke fili, ba zai iya zuwa wurin Allah ya tambaya ba. Gani ke in yi je bai kanta ba shi ba, sai ce to kai ne babba, kai ne mai sarki, wuce ka Allah ya bani ni ba. Kaga mai kai shi ga haka. sai da akwai sai yi sa aka ce sannan amma mushriki ya fi dama dama da mu'akkili shi wannan mu'akkili ya ce Allah baya kan Allah baya magana Allah baya da kaza Allah baya da kaza Allah baya da kaza sai ka ga wannan Allah yake tinkara shi ko mushriki ba oh sai Allah ya tsoron Allah da yake ji girman Allah da yake gani ya sa ya ke ganin shi da zai iya roƙa kama na abu da illa lalai tsarri karbi juna ilan da zuwa. Allah da ƙarfi Allah ba. Sai dai amma ya yi kusurai. ya bi hanyar da ba Allah bai ce a ba. Don kafirci ya yi kafirci sai dai barnar da ba ta kai kan mu'addi ba. ya kamata a yi adalci ko sai da kadan ko da wancan yana roƙon Allah yana menene ya ka wannan ya fi shi barna wancan mu'assiri ya fi barna shine shi wal mushriku ma a tashbihi ghairi Allah bihi tare da kaman tsaronin Allah da Allah huwa ya kasiru ta azima ba. subhanahu wanda yana cewa bai mata haka ba sai don ya shigar da shi don abin da ya kama shi ya yi irin wannan halaka kamanta Allah da sarki wala ya jihadu sifatahu bai karyata siffofinsa wala yu'attiluha walakin al-mu'attila amma kaga shi mu'attili laysa indahu illa an-nafai bai da da wasa korewa wannan qur'ani wa aina an-qur'anu ma'al iman akwai bambanci sai dai ba fa an ce shirka ta halatta ba a'a in ka auna kafirci da kafirci in ka auna barna da barna to barnan mulhidi ta fi barnan mushriki sai ka ga wannan ko matsoshi za ka yi za ka ce kaka. sai ka roƙe shi ba ku mai ba ya son wannan da kake yi kuma ka roƙe shi gaba tare da sauƙin ganewa amma wanda yake Allah ba ya san ina za ka gane da shi wahalan ganar da shi ta fi wahalan ganar da shi wannan mushriki kuma mai kun hadu akwai Allah a ittifaki akwai Allah shi kuma su kun yi baran baran Allah ma babu kuma balle man zan wa idza ka na qalbu la budda lahu an yata'adda li shay kun dai da zuciya ba a makawa sai ya bauta bautawa wani abu fa lami lam ya'budillaha idan bai bautawa Allah ba اتجه إلى عبادة غيره كان المعطل في حيرة معطل ما شروط من أمره لأنه لما نفذ ذاته بوقت بقول ذات الله أو عطلها عن صفاتها لم يجد ما يعبده بسامو أبو الذي بوتك من الإله الحقيقي ويتنقل بعبادته سيتفينا يعود بوتنفع بين هذه الأعيان المطلوبة وهو يدعو إله اليوم ثم يدعو غيره غدا ويظل هذا شعره طول عمله طوله يتعبد لآلهة شتى لا يكاد يثبت على عبادة واحدة منها abadan bai tabbata akan bauta tsawa Allah kaya wa ammal ne, shi ko muwahhid ba mushriki ba ba muhaddali ba wala yabtaki min ilahin ila ilahi hasha Allah ya kare shi ainihin min hadal ishiraki hashahu lakinnahu yatamakkalu fi ah, ba da na koma ko ولكنه يتمثل في منازل الطاعات يوضا ينا تنجة تنجة في مرتبة الإيمان إيمان يصنع مرتبة صنع دقوة ومراتب الإنسان مرتبين ينا كما فيها من درجة إلى درجة وهو سائر إلى ربه ولكن معبوده في كل هذه المنازل هو الله وفي كل هذه المنازل هو الله هو ونعم وقد هو وقد معه لا إله إلا أنت دوبا إلا أنكم جيت فبجيت أنا أقول لا من أحد دعاهم لا خلاص هم لا ما دي ما دام بعث أشكره بأمضى منازلي هذه المنازل في كل هذه المنازل سيقل لا ممكن هو الله عز وجل وحده ليس له قدان ليس بدا بمبوتا بدا بما بوتا ماشي من دون الله أن هذا

Eh? To, yanzu tun da waɗannan suka haɗa ga suna son Allah matukan so, suna son wani Allah matukan so suka zama kafirai. Mene ne tsammanin ka wanda iso wani Allah sama da Allah? Ba za ce masa kafiri ba. Min ba wala ke nan, Na fi ta ma. To, idan da mutumin da kwata-kwata bai ma so Allah ba wani Allah yake so. Aiki shi ka kafirce sai a ji masa kawai. shi ne abin da ke nufi an wani na ai ba su mai da ma ba Allah ba amma ɗaya ma ba sa yi ko ji a so a sako a cikin wancan a su so kowa ba su na yi kasa kan da su na so idan an biyo ta nan a ba su akan wani amma ba don haka ba sun su ya wuce wannan sama da wannan yake su ne a ne ya suna ce in ya illa a ya suna tun na moto wannan haya wa ma yi likuna illa ta haka a wurin su babu wani wai eh, zafi sunan shi Allah Alƙiyama da ake magana cutar mutane ake cikin dai a yaudare su a kai Ni za ki ta akwai wani ranar tashin kyama, akwai wata aljanna akwai wata wuta in ba ka bi su ba ka kwantar da hankalin ka sai ba wani Allah ka ci duniya ka gani da gani na su cin ya wuce shafi